A ranar Ahmad ya kai Jidda makaranta kamar yadda ya ce da Umma. Tun da ya yi daga registration ɗin da komai ya tafi ya bar ta kawai ta fara karatu Monday ɗin. Da yamma karfe hudu da kansa ya je ya ɗauko ta daga makaranta amma sanin halin umarsa, sai ya wuce da ita can gida kawai. Umma ta yi farin ciki ta cikin fara makarantar Jidda sosai. Ita dai Jidda na zaune ƙasa kan kafet tana murmushi. Umma ta ce to ta yake sallah ki ci abinci. Mikewa ta ta wuce ɗakin sa Ahmad ya kalli Umma ya ce kin ce daga nan za ta dinga tafiya ko Umma? Umma ta ce eh za ta dinga zuwa daga nan. Ya murmushi ya ce ga shi dai sauki amma ke ba ki so Umma. Umma ta ce saukin me? Ya ce kashe transport. Umma ta ce kai yanzu ka ba da shawarar a bar kamar ta da Ramla a gida. Ka ba da shawara a bar kamarta da Ramla a gida, kai kana can gun aiki, to wa zai dinga gaya musu gaskiya ko ya sa su kan hanya, shiririta kenan kawai. Ya ce ke ma dai kin san Ramla ba ta da shiririta umma, sannan jidda ma tana da hankali da nutsuwa sosai. Kin ga daga Monday zuwa Friday in ta je makaranta sai ta zo nan ranar Juma'a da yamma taimaki weekend ina ga zai fi. Ummata ta ce shi kenan kuma babu mai sa mata ido kan karatun. Ya ce a nan ma kin san babu mai sa mata ido amma take yin karatunta sosai. Umma ta taba baki ta ce to ai shi kenan sai ta tafi can ɗin. Amma ranar Juma'a ta dawo nan ta yi wukiyan Ya ce insha Allah Umma. Sai kusan biyar da rabi suka bar gidan suka koma gidan Ahmad. A hanya yake ba ta haƙuri kan gidan iya da bai kai ta ba tunda ta koma makaranta. da ta yi murmushi ta ce to Allah ya kai mu wani lokacin. Ranar Juma'a Butarab na shigowa garin Kaduna gidan Umme na fada Red yana fakin a ƙofar gida. Ya shiga cikin gidan. Umma ce zaune a falon suna hira da huraira ya sallama ya shiga falon. Sanye yake da fararen shadda da suka amshe shi sosai. sai da Huraira ta gaishe shi sannan ta bar falon. Ya zauna saman kujera yana kallon Umma ya ce ina ne Umma na kallon sa ta ce lafiya lau daga ina ka. Ya ce daga gida ta ce madalla ya kwana biyu. Ya ce alhamdulillah. Sallama aka yi bakin kofar Umma ta daga kai tare da amsa sallamar. Ta shigo falon sanye da ta gogaggiyar ƙasa da jakarta a hannu. Ta gefen ido yake kallon ta har ta karaso cikin falon. ta nufi umma ta durƙusa don ƙasa kusa da ita hankali ta ce umma ina yini umma ta yi murmushi ta ce lafiya lauje da ya karatun ta sun koyar da kanta ta ce alhamdulillah abu turab da ya yi kallonta kawai yake umma ta ce ya saramla jidda na wasa da in yatsunta ta ce tana gaishe ku umma ta ce ahmad ya shigo ne jidda ta girgiza kai ta ce a'a Tunda ta lura da cewar Abu Turab na zauna falon duk da ba wai kallonsa ta yi ba, ta ƙi yarda ta ɗago kanta gaba ɗaya. Umma ta ce, to ya yi kyau, ki je ki zuba abinci ki ci. Ta ce, Umma na ci abinci. Umma ta ce, oke, to ki ce mu ra ta kawo ma Aliyu ruwa. Miƙewa jidda ta yi still ba ta yarda ta kalli direction ɗin da yake ba ta wuce kicin. satar kallonta yake har ta shiga kicin ɗin sai kuma ya kalli umma ya ga wani kallo da wani kallo da take masa. Abu Turab ya ɗauke kansa umma ce, A kawo maka abincin ne, girgiza kai ya ce a'a. Jidda na ba wurera saƙon umma ta fito ta wuce ɗakinsu. Wurera ta fito da ruwan ta ajiye ma Abu Turab. Nokin aka yi bakin kofa wurera ta sa bakin kofar ganin direba ne ta kalli umma ta ce, Umma Musan ya dawo. Umma ta ce, Oke, to ya jira ni. Barira ta koma ta gaya ma direba abin da Umma ta ce. Abokin ya ɗau butul wata ya buɗe yana kallon Umma ya ce, Umma fita zaki ne? Umma ta ce, eh yanzu kuwa. Tana faɗa haka ta miƙe ta wuce ɗakin ta ta ɗau hijab da fos ɗinta. Tana fitowa falon shi dai ta kawai yake da kallo ta zauna saman kujera ta kira Hurera. Hurera tana zuwa ta ce kira min jidda. Kallanta kawai abu turabe ke Hurera ta wuce ɗaki. sai ga sun fito tare da jidda umma ta ce ɗauko hijabin ki raka ne jidda ta ce to sannan ta juya abu dai sai kallon small mom ɗin ta sa yake banda danna wayar ta babu abin da take can ya shafa kansa hankali ya ce umma ina za ku ta ce kwana biyu ban je na gaida yaya ba can zan je yanzu ya ce ni ma can zan tafi Na dai fara zuwa in gaishe ki ne Umma ta ce Allah sarki ka kyauta. Ya ce to in ajiye can ɗin Umma ta ce. Idan ka ajiye muwa zai maido da mu. Gwara mu tafi da direba ko awa nawa zan yi zai jira ni in gama sannan ya maido mu gida. Abu direb ya ce ai zan kai har bayan isha a can. Duk sanda za ku dawo sai in dawo da ku sannan in wuce gidana. Umma ta ce to ai shi kenan idan ba takura. Umma ta miƙe ta wuce kicin don juye farfesun da ta ma ummi. Jidda ta fito ɗaki sanye da hijab ɗin ta zo da shi. Hada ido suka yi da shi ta juya da sauri ta wuce kicin. Babu wata lokaci Umma ta fito a kicin ɗin Jidda na biye da ita riƙe da Umma ɗin farfesu. Abokin Rabi miƙe ya ce ina jira a mota Umma. Umma ta ce eh yanzu za fito. Umma ta gama ba Huraira umarnin da za ta bata sannan suka fito falon da jidda. Direba da ke tsaye a bakin space Umma ta nufa ta ce, Musa kawai ka yi ka na samu wanda zai ajiye na a cikin gidan. Cike da ladabi Musa ya ce to shi kenan ajiya Allah ya tsari. Umma ta ce amin sai gobe kenan. Daga haka ta nufi jidda na biye da ita a baya. Tana kula kar ta ɓata hijabinta da abin da ke cikin moma ɗin hannunta. Backseat Umma ta buɗe ta shiga Jidda ta shiga bayan ita ma. Bayan ita ma ta kulle motar. Umma na kallon sa ta ce, idan ka samu wajen sai da kayan marmari a hanya. Ya ce oke. Daga haka ya da mota ya bar layin. daidai wajen ma sai da firij ɗin ya yi fakin kamar yadda Umma ta umarce shi. Umma ta shiro kuɗi ta mika masa ta ce apples kawai sai inibi. Ya kalli kuɗin ya sauka motar ya ce akwai kuɗi a jikina daga aka ya kulle motar ya tafi gun masu fridge din. Bayan 'yan mintuna ya dawo ya buɗe backseat ya mika ma Umma leda amma jidda yake kallo. Umma ta kalle shi ta ce to ita kake ba ledan ko ni Aliyu. Idan ita ce sai ka zaga ta can mana. Tana faɗin haka ta amshe leda, za ta rufe kofar motar. Shi dai bai ce komai ba ya koma driver seat. Jiddo dai yana maƙale a can ƙarshen mota don ba ta ma son sa da ido. A kofar gidansu ya yi fakin Umma ta sauka. Jidda ma ta saukar gida Umma ɗin tafi bayan Umma da sauri. Direct bangaren Ummi suka tafi. Jidda dai na zaune ƙasa bayan sun gaisa da Ummi da ta fito ɗaki. Ummi ta ce, To ki zauna kujera mana jidda murmushi kawai jidda tai yi bata ce komai ba, umma ta ce, ko a gida ma kafin ta zauna a kujera sau ɗaya ta yi zamanta a kafe ta yafa a kirga. Ummi ta ce ikon Allah, to ina su maimun? Umma ta ce suna dawowa boko suka tafi gidan hajiya Zainab. Ummi ta ce ba. tana garin nan dama? Ummi ta ce a wancan satin ta dawo. Ummi ta ce Allah sarki, Umma ita kuma ta ce Jidda kuma ai na ce miki tana gidan Ramla ta fara karatu ko? Ummi ta ce eh haka kika ce. Allah ya bada ilimi mai albarka da amfani Umma ta ce amin. Hajiya Jaffa. Kwana biyu ba a ce mun ba. Ummi ta murmushi ta ce shekaran jiya ta tada rigimar a kai ta Gombe wajen mai martaba. Amma yau kuma wai sai na ji suna hanya, kila ma sun kusa. Mun yi magana da Elbashir ɗin da safe. Mace ta baki ta ce to Allah ya kyauta me amfanin tafiya mai nisan da ko kwana uku ba za a yi ba. Dariya kawai ummi ta yi aka buɗe ƙofar Abuturab ya shigo da sallama. Zaunawa ya gaida ummansa ummi ta amsa tana kallon shi. Ummu ta ce shi ya kawo mu ya je can gidan gaishe ni shine ya ce bari ya ajiye mu tunda za mu zo. Ummi ta ce masha Allah na matar taka. ya ce tana gida. Mummy ta ce to ya yi kyau. Shekaran jiya ma ai ina jin ta zo nan wajen Hafsa, amma ni dai ban ganta ba suna fisa ke gaya min. Aboturar da ya shiru bai ce komai ba, Umma ta taɓa baki tana kallon TV. Ya kalli Ummi ya ce, Ummi akwai abinci? Umma ta wani kalle shi ta ce, amma da na maka magana a can gida me kace min? Murmushi kawai yayi. Ummi ta kalli Jidda ta ce akwai abinci a kicin ki ɗibar masa Jidda. Sosai gaban Jidda ya fadi ta kalli Ummi. Ummi Umma dai bata ce komai ba. Jidda ta miƙe a hankali ta nufi ƙofa. Abu Turab na kallon umminsa ya ce antina nan Ummi ta ce sai ka je ka duba. Bai ce komai ba sai kuma ya miƙe ya ce bari in gaishe ta in dawo yanzu. Daga haka ya nufi ƙofa. daga ummiyar umma suka bi shi da kallo ummi ta ce mu je ciki akwai magana yaya ummi ta miƙe ta ce to a tare suka shiga bedroom ɗin ummi abu turab na fitowa ɓangaren ummi kicin ya nufa da red da ta juya da sauri jin an shigo kicin ɗin suna da ido ta juya masa baya kana ganin ta kasan tana tsorace take ta ma rasa me take yi sai kuma ta tuna miyar ganye za ta zuba a kwano tana cikin zuba ta ji muryarsa ya ce saboda na ce ki daina gaishe ni shi yasa idan kika gani sai ki min kallon banza ki wuce ko kasa ce masa komai ta amma banda buga babu abin da zuciyar ta yake gashi ta ke juyowa bude kicin din aka yi ta juya da sauri mai aikin gidan ce ta shigo ganin abu ta koma za ta fita Da sauri Jidda ta ajiye kwanon miyar hannunta ta fice ta ƙofar da ta gani a kicin ɗin wanda ke buɗe. Da mamaki ya bi ta da kallo ta zagayo gaban kamfan ɗin gidan wage-wage take ko ya biyo ta, amma ba ta ga haka ba. Mai gadi ya buɗe gate sai ga mota ya shigo ko fakin ɗin motar ba a yi ba, motar na tsaye tsakar kamfan ɗin. Aka buɗe backseat ga ja ta sauko ga katuwar jakarta. Jida ta kara sagunta don amsar jakarta ce sai kallonta take ta ce. Wannan kafafuwan naki haka kamar a Masar, kin san su ma haka kafafuwan su yake farare ta su yake kamar larabawa, to ke kuma ba balarabiya ba, sai dai ko sadakar yalla. Jidda yi ta yi murmushi ta amshi jakar hajja ta ce sane da dawowa hajja. Hajja ta ce yawwa wajen ɗana sarkin Bauchi na je. haida ke na niyyar zuwa Usman ya nani wani ta kaina banda haka da na kai ki kin ga ikon Allah to ina takalman naki kike yawo aka ke kuwa ita mace ai ba a santa da yawo babu takalmi ba barin ke da taki kafar kamar ta 'yan Masar Albashir ya sako daga mota yana kallon Jidda Jidda ta dan kalle shi tace ce ina yini ya murmushi yace lafiya lau Jidda ya kike ta ce alhamdulillah je ta ce to ki tsaya ku gaisa a tsanaki idan kun gama sai ki taɓa min da jakata kin ji daga haka ta yi wucewarta jidda ta ɗan kalle shi murmushi ya ce a karatu ta ce lafiya lau yana kallon kafafuwan ta ya ce na takalman ki ta ce a ta kofar kicin na fito ne ya ce to mu je ciki tana gaba yana biye da ita suka wuce falo ɗin gidan Abu na zaune a falo a jana tsaye sai ba shi labari take. Shi kam ko kallonta ya yi banda danna wayar sa da yake. Jidda ta shigo ta falon tare da El Bashira ta kalle su ta ce, Har kun gama gaisawa? Jidda da dai ta ce komai ba ta hanyar ɗakin ajiya da jakarta bayan ta saci kallon Abu Turab. Hajiya ta bayan ta murya can kasa tana cewa ki daina abu kamar 'yan ƙauye 'yan nan. Kamata ya yi ki buɗa baki ku yi taɗi da shi sosai, ba wai ki sunkuyar da kai kina murmushi ba. Ubansa fa shi sarkin Bauchi gaba ɗaya, kuma ni na haifi uban. Na yaba da hankalinki shi ne nake cusa masa ki, amma na ga ke kuma kina abu kamar wawiya. Haba, kar ya tashi a banza mana irin. Bashir na kallon Abu Turab da yake ɗago kai ya ce, Na kira ka da wayar ka kashe. Abu Turab ya kalle shi ya ce, Oke, kila na kashe ni. Ya hanya, Al Bashir ya ce, Wannan mata ta fiye fitina wallahi. Duk ni na ta tun daga can. Sannan insha Allah gobe zan koma Bauchi. Abu Turab ya miƙe ya ce, To mu je can gidana, tafiya zan yi nima. Arbashir ya ɗan buɗe ido ya ce, ai ban gaisa da ummi da anta ba. Abu Turab ya ce duk ba sa nan. Mu tafi yanzu don ni tafiya zan yi. Gobe idan za ka koma Bauchin sai ka zo kai musu sallama da safe. Albashir ya ɗan shafa kansa ya ce oki. Zan dawo da daddare in gaisa da su. Abu Turab ya ce eh zai mafi. Daga haka suka fita a falon. An yi abu turab ya musu kawai ɗin abinci, albashir na kallonsa da mamaki ya ce, Anisa ba ta yi girki ba ne? Abu turab ya ce, eh ba ta jin daɗi. Albashir ya ce, To Allah ya sauke, Abu Turab ya ce, Amin. Sai da suka kusa gidan Abu Turab ya fara zulumin kwandishin ɗin da zai je ya tarar da gidan na shi tare da Albashir. Amma ga mamakinsa yana buɗe ƙofar falo ya ji wani ƙamshin turaren wuta mai daɗi ya doki hancinsa. Gasan sanyin AC da ya cika falon suka shiga ciki tare da El Bashir. An tsaftace falon gaba ɗaya bayan kyalli babu abin da kayan falon suke. Bankwai na abuti rabe ya dinga kallo yana mamakin. Anya gidan nasa ne ko wannan? Albashir ya zauna yana sauki wani numfashi ya ce gidan amare daban yake. Gwanin daɗi, da ma sama dama daga sama Anisa ta sauko da atamfa riga da siket da ya kama ta ta kashe ɗauri fuskar ta kuma toilet make of ta yi kyau sosai kamar rasa ce ta a kudu. Da murmushi ta so cikin falon ta ce sannan ku da zuwa bako muka yi kaftin Albashir ya ce fatan mun same ku lafiya amarya tana ci gaba da murmushi ta ce alhamdulillah you are welcome. Ƙarasawa ta yi kusa da kaftin ta zauna gefensa ta ce, Welcome mai kaftin yana gyara zama ya ce, Yawwa, thank you. Murmushi bai gushe a fuskar ta ba ta miƙe ta wuce kicin. Sai ga ta tada da ruwan roba da drink sai cups. Ajiye musu ta yi ta ce ga ruwan sanyi. Arbashir ya ce, Thank you, Anisa. ta zauna a wani sita tana kallon kaftin da ke ta danna wayarsa. Albashir ya ɗau ruwa ya fara sha ta ce a kawo abinci yanzu. sai da kaftin ya ɗaga kai ya kalle ta jin abin da ta ci. Ta yi fari da ido ta ce, E ko sai an jima, Albashir ya ce a ka ni dai. Kaftin sai ya ci take away ɗin da ya yi. Ta miƙe ta ɗau ledar take away ɗin ta wuce kicin tana cewa shi ma ba zai ci ba, ga dai abinci na yi. Kaftin ya bi ta da kallo manyan womas kusan biyar ta kawo falon ta dare kan kafet. Ta koma ta ɗauko plate ta yi sabin da sabin da spoon ta ajiye tana murmushi ta ce bismillah. Daga haka ta wuce sama. Albashir ya sauka kasan kafet yana buɗe womas ɗin. Abuturab ma sai kallon womas ɗin yake wani lafiyayyen fried rice ne a woma ɗaya. ɗayan kuma wainar shinkafa sai tururi yake ga daɗa miyar taushe da ke kamshi wani woma kuma fefe cikin ne a ciki las woma ɗin farfesu ne na kayan ciki sai kamshi yake kallon fustu kawai abotura beki tunai albashir ya fara ɗiban abubuwan da zai ɗiba abotura ya ci gaba da danna wayarsa sai kuma ya miƙe ya wuce kicin ko ina fes a kicin ɗin babu kayan wanke-wanke ya fara duba-duban da zai ga takeaway ɗin da ta ɗauke a falo bai gani ba hakan ya sa ya bude kofar kicin ya ga abola ta jefar ya fi sakan biyar yana kallon leda abincin kafin ya gyaɗa kai ya kulle kofar ya fice daga kicin ɗin ya dawo falo ya zauna albashir ya ce kai ba za ka ɗiba abincin ba ya girgiza kai ce na ci abinci a can gida ai ya ce oke. Abu Turab da Yalbashir suna tare a falon har kusan magarba ita dai a nisa na sama. Duk da yunwa da Abu Turab ke ji amma yake cin abincin ana kiran magarba suka yi alwala a toilet ɗin downstairs. Abu Turab ya yi mamakin ganin toilet ɗin mafis ana idar da sallah bayan sun fito masallaci Yalbashir ya ce ma Abu Turab zai koma can gida su gaisa da su ummi. Tun da gobe da safe zai koma Abu Turab ya ce to barin da komu kullum motar. yana shiga ɗaki ya ɗauko mukullin motarsa ya fito suka wuce can gidan albashir ya nufi ɓangaren ummi don gaishe ta shi kuma ya tafi ɗakin hajja hajja na gyara labulayenta jidda kuma na durƙushe tana sa turaren wuta a karwashin da mai aiki ta kawo ma hajja kasko ganin sa ta ce Aliyu wallahi Bauchi na je baka ga wata yarinya da na maka sha'awa ba. Duka duka yarinya ba ta wuce jiddan nan ba. Amma abin da yasa ban ce musu komai ba saboda ban san irin tsaftar yarinyar ba. Kaga yanzu shi Bashir wacce nake sa ran haɗa shi da ita na san tsaftar ta. To ita waccan gaskiya ban sani ba. Abu Turar ce mata komai ba Hajja ta ce. Duk kwanan nan da kai nake kwana a raina nake tashi, saboda na san kada cikin jarabawar auren mata ƙazama. amma in sha Allah ka sha ka ina nan ina maka fafutuka yanda na samar ma Bashir yar kirki mai tsafta kai ma haka zan samo maka shi kansa Kabiru ya yi farin cikin wannan zaɓin da nema Bashir uwarsa kuma babu abinda zan ce da ita sai dai ta ci kanta ni ba ta ita dake ba yanzu Usman nake jira ya dawo in ji yadda za a yi ko shi ne zai zama waliyin yarinyar to. Bashir kuma ya ce min shi dai a shirye yake ko gobe ne a ɗaura, amma ai ba gaggawa ake ba, ina laifin ma a daɗa sati uku. Abu Turab ce ina kika samu masa matar. Hajja ta wani kalle shi ta ce a'a wannan kuma ba ruwan kai Wallahi Kabiru ya ce min ya amince in dai Bashir ɗin na so. ai ƙarfin zuwa na Bauchi kenan. Abokira bai shafa kansa ya ƙi cewa komai, can ya kalli ta ya ce to ban ci abinci ba, in nake ji. Hajja ta ce a'a ba ma ga yunwa ba a gidan nan. Ga dai abinci kaca-kaca ka ce wani yunwa, bari wani yarinyar Nafisa ta shigo ta zuba maka. Na ga lafiyayyen girki aka yi a gidan. Ai Hauwa dama Allah ya hore mata iya sarrafa hatsi. sai Nafisa ce zan ce za ta ban abinci? Haka ya ce, Hajja ta ce, a'a nima ma ai sai in je in zubo maka miya a ciki. Ya ce to ita waccan ba za ta iya zuba min ba. Hajja ta kalli jidda da ke duke da turaren wuta kusa da ita har sannan ta ce, to ke ta shi ke zuba masa. Jidda ta wani bata fuska Hajja da ya sai kallanta take. Can ta miƙe ta nufi ƙofa. ya bi ta da kallon gefen ido. Hajiya ta riƙe ba a hankali ta ce, sai na ga kamar ta fara kewa ita ma. To ni dai fa kar ta sa in ji kunya akan abin da nake shirin yi, ko dai tana ɓoye wasu halayyarta ne ban sani ba. Miƙewa Abu Turab ya yi ya fita daga ɗakin. Yana shiga kicin ɗin ya kulle ta juya tana kallon shi kamar da ma ta san zai biyo ta. Ya runguma hannunsa ya ce, yanzu ma ki fita ta inda kika fita dazu. Ita dai bata ce masa komai ba ta ci gaba da ɗibar masa abincin a hankali. Ya ce kofar buɗe kofar ki fita na ce, still ta ki kallon shi. Tsawa ya mata ya ce ba ki jina ne? Ta kalle shi kamar za ta yi kuka ta ce in fitan je ina. Ya ce inda kika je ɗazu. Ganin ya nufo ta ta tafi ta buɗe ƙofar ta fita tana kallon shi zuciyarta na bugawa banda hasken wata babu wani haske a wajen. Fitowa ta ga shi ma yayi bayan ya kashe fitilar kicin ɗin. Bata san lokacin da ta tattare siket ta ba da zumar falla a kuje hanzarin cafkota da sauri sannan ya kulle ƙofar kicin ɗin. Iyakar tsorata ta tsorata a lokacin ta mararaice masa ta kasa da murya ta ce, don girman Allah ka yi haƙuri ka sake ni. Wallahi yanzu Umma za ta fito mu wuce gida, kar ta fara nema na. Ta ce min yanzu za mu tafi. Ya ce to ta neme ki mana ina ruwana. Kasa ce masa komai ta yi amma gaba ɗaya abin da ya mata ranar nan a kicin ɗin gidansa ne ke da mata, wanda hakan ya yi mugun ɗaga mata hankali. Diga tsorace take ya ɗaura fuska ya ce, saboda na ce ki daina gaishe na lura ruwan nishaɗi kike yi duk sanda kika gani. kuma da red kike wucewarki ta zaro ido ta ce to amma ya kai kace in daina gaishe ka kuma abin da ka ce min ai shi nake yi ya ce amma kuma ai murnar kike da baki gaishe ni ta ta kasa ce masa komai gabanta sai mugun faduwa sai kuma ta ƙara kau da ta saboda ɗauka saukan numfashinsa da take jiwa tab da ita ya ce ni kike ɗauke ma fuska ta fashe da kuga ta ce ni dan girman Allah ka sake ni ana jira na Allah fa nace maka tana ganin zai jiyo da fuskar ta saitin nasa ta rufe fuskar nata a jikinsa hankali tashi ta ce dan Allah ka yi hakuri ba na so Rungume ta yi a jikinsa ya ce zan sake ki amma sai kin bani amsar tambayar da zan miki yanzu. Banda buga babu abin da zuciyar ta ke yi tana jiran jin tambayar tasa ga ƙamshinsa mai daɗi da ya cika hancinta duk ta ji ta kasa ci gaba da tsayuwa za ta zame kasa ya ce ki a hankali ta ci na gaji don Allah ka bar ni yin tsuguna da bango ya haɗa ta ta rufe idan ta da sauri sai kallon fuskar ta yake a don ta ji ya ce duk zaman da muka yi da ke a gida ki lissafo min abubuwan da na miki na rashin adalci A hankali ta buɗe ido tana kallon sa ya ce ina sauraron ki. Ta girgiza kai ta ce babu. Ya dafa kafaɗar ta ya ce ƙarya kike ta ce ba ƙarya nake ba. Ban tuna abin da kamar na rashin adalci ba. Ya ce to ina so ki tuna sai ki gaya min. Ta shiru shi dai kallon ta kawai yake murya can ƙasa ta ce amma me yasa kake taɓa ni bayan ka san ni ba muharrama ka bace na san kuma ka fi ni sanin hukuncin. wani zaro ido ta yi jin jin lips ɗin shi a wuyanta duk ƙarfinta ta tura shi kuma ya rungume ta gaba ɗaya tun tana iya tura shi har ta haƙura ta kasa komai Switch ɗin fitilar da aka kunna a kicin ya sake ta da sauri ba tare da ya kalle ta ba ya bar wajen. Zamewa ta ya ƙasa ta haɗe kanta da gwiwa amma hawaye na ta hana hawaye ma ta neme shi ta rasa sai sauke numfashi take. Tunda makullin motarsa na jikinsa get kawai ya nufa ya fice shiga motarsa ya wuce gida. Ko kallon Anisa da ke zaune a falo duk ta cika turaren wuta bai yi ba ya sama ya ƙi zuwa ɓangarensa. ya buɗe wani ɗaki ya shiga ya kulle ƙofar da ke ya wuce ban ɗaki direct. Maimun ce ta mike zaune ta kunna switch ɗin ɗakin da ke gefenta tana kallon Jidda cikin muryar bacci ta ce, Me ya faru Jidda? Ganin Jidda ta ki ba ta amsa kuma ta ki ɗagowa ta sauka kan gadon. ta nufi ƙofa ta fita zuwa ɗakin umma. Ta wa nan samu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalamu kwana lafiya.